فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ya kai wannan manzo ka ce ma waɗannan masu wasa da ambaton Allah saboda rafkanar zuciyarsu abin da na zo muku da shi shine gaskiya kuma daga wurin Allah ne ba daga wani wuri ba kuma ba zan amsa kiranku da kuke yi min na yan kori muminai ba, duk wanda ya ga damar ya yi imani da wannan gaskiyar a cikinku, to ya yi imani da shi, kuma zai yi farin ciki da sakamakonsa. Duk wanda kuma ya ga damar ya kafirce masa a cikinku, to ya kafirce, da sannu zai yi baƙin cikin uƙobar da take jiransa. lalle mun yi tanadin wata wuta mai girma ga azzaluman da suka zalunci kawunansu da zaɓar kafirci, ginin ta zai kewaye su, ta yadda ba za su iya gudu daga cikinta ba, kuma idan har sun nemi taimakon ruwa saboda tsananin abin da za su gama da shi na kishi, to za a agaza musu ne da wani ruwa kamar gurɓataccen mai, mai tsananin zafi wanda yake gasa fuska saboda tsananin zafinsa, tir da wannan abin sha wanda za a agaza musu da shi. gashi baya tafiyar da kishi sai dai ya ƙara shi, kuma gashi baya kashe igiyar wutar da take ƙona fatar jikinsu, tir da wuta a matsayin mazauninsu, da za su zauna a ciki su daɗe a cikinta. Bayan Allah ya ambaci abin da ya tanadar wa azzalumai, sai ya ambaci abin da ya tanadar wa muminai da lada da karamci, ya ce,